رحم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى التاسعة والعشرون فائدة تا عشرين ترى فائدة تا عشرين ترى دقتشم فوائد الذكر أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإذلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر أنه شيء واشي ذكري مع البكاء إن يحدد كوكا ga zikiri sannan kuma ga kuka ai daga cikin as-sab'atu allazina yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu akwai ne wa rajulan wa rajulun ذكر الله خاليا ذكر khaliyan fi في Fa baka. mutumin da baka. sai ya fashe da kuka ko wa rajulun zakara Allah khaliyan ko ba ka bane fi qalbihi zakar Allah fi qalbihi wa huwa khalin kenan fa baka sai kawai ya fashe da kuka to kaga wannan azzikrul qalbiyyu ne sannan kuma sai ya kasance tare da me tare da albuka'u to yana cikin me sababul li izlalillahi ta'ala al-abda sababi ne da Allah ta'ala zai ma bawa inuwa yawmal harri akbari ranar zafi mafi girma ko yawmul harril akbara ko wannan sifar ta al'akbar za ta iya dawowa zuwa ga yau yau kuma zarafi ne ko zarafi ne mansubi ala zarfiya ko kuma ya kasance ya udu alal har na ji kuna surutu ko ba nan bane kuce ku a to ai mun riga mun wawa wannan tantan duk wanda nashi ya saba ma nawa ya dawo nawa yawmal harri to yawmal harri akbar wanne ne fi munasaba an izlal izlal an faɗi izlal me izlal na'am ku yi daidai da daidai mana me izlal yin inuwa ko to me yake jawo ka nemi inuwa qur'ani ya ce wala zillu wala harur wala zillu wala harur وما yastawi الأحياء wala alamwat eh? wanne guda cewa kenan kaga alharru kenan na ce muku namu haƙƙaƙi ne ha to yawmal Alharin akbar ranar zafi mafi girma gaskiya alhar ya fi kowace nuska ta zo da ba a kusa alhar ya fi dacewa Alhashin zai ɗauka amma dai samun mutabaka da abin ake magana a kan sato alharru ne mun gane ai sau da aka ranar ce a ranar Allah ta'ala zikiri in ya haɗu da kuka mutum ya tuna Allah a zuciyarsa ya ambaci Allah a zuciyarsa sai kuma ya fashe da kuka saboda tsoron Allah kuma ba mai ganin sa bariye yake yi ba to wannan na jawo Allah ta'ala ya masa inuwa a ranar da tafi kowace rana zafi fi zilli arshihi a ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah ta'ala wannan su fi harri shamsi alhali ko mutane suna cikin zafin rana qad sahirathum wannan ranar ta riga ta zafafa su ta ƙuna su yusharu bihi ma fi butunihim wal julud maqami'u min hadid ranan nan ta ƙwaƙƙuna su ta babbaka su fil mawqifi a wannan matsayar ta tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya zaɓi wasu daga cikin bayinsa waɗanda yake so sai ya musu inuwa su a wannan ranar ba za su ji zafin rana ba to cikinsu akwai mai ambatan Allah kuma ya ambaci Allah ya kuka Wahadar zakiru wannan mai ambatan Allah mustazallun za a yi masa inuwa bi zilli arshin rahmani azza wa jalla da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kasance mai rahma kuma mai maɗaukaki kuma mabuwayi kun ga wannan ya tabbata a cikin hadisin bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun riqaqi babun al-buka'u min khashyati Allah ta'ala sannan al-imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu zakati a cikin me babu fadli ikhfa'i sadaqati ai a cikin hadisin na as-sab'atu alladhina yuzilluhum Allah fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu akwai me ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أقوي أنسى متصحيفي الرواية الإمام مسلم يتي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ما لمن حديث سكتي أتشن حديث أقوي أقوي قلب أنسى القلب أتشن حديث حديث ني مقلوبي أصلنس شيني hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu li anna al-yamina hiya allati tunfiqu ko to as-salasun fa'ida ta 30 anna al-ishtighala bihi lallai shagalta da zikirin Allah sababun li'ata'illahi ta'ala lizzakir sababi ne na Allah ta'ala ya rike kyauta da mai ambatan nan nasa duk mai ambatan Allah kullum cikin kyautar Allah yake Allah zai ci gaba da masa kyauta sannan Allah zai shi me abdala ma yuti sa'ilina mafi daraja abinda Allah ta'ala ke ba waɗanda suka roƙe shi amma duk da hadisin da mala ya kafa hujja da shi anan hadisi ne za'ifi malamai sun ittifaki akan hadisi ne za'ifi ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان حديثي أما حديثي ضعيف حديثي ضعيف الإمام الترمذي يروي توش كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي رويتوشي سنة الإمام الدارمي شيما رويتوشي الشيخ الألباني يا ضعف شيء أتشكل تفنس قدابيو ضعيف سنن الترمذي لكما سلسلة الأحاديث الضعيفة سنة حديثه ضعيف ya ƙurin rabbu azza wa jalla annabi sama ya ce Allah na cewa mabuwayi da ɗaukaka man shagala qur'anu wa zikiri duk wanda karatun alƙur'ani da ambatona ya suka shagaltar da shi an alati, ya zama ma bai da lokacin da zai roƙe ni a taituhu abdalu abdala ma'uti sa'ilina to zan bashi abin da ya fi na waɗanda suka roƙe ni hadisi ne zan ifi saboda haka kowanne na da matsayinsa amma malamai suna tattaunawa ina ji al-imam shi ma a cikin nan ya kawo da addu'a da addu'a da zikiri wanne ya fi? ko kuma ka ce da du'a'u mas'ala da du'a'u ibada wacce tafi shin addu'a ta ka zauna kana yaban Allah ita tafi ko ko a'a ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wani abu shi ya fi wanne ya fi ƙarshe dai malamai sun tafi akan cewa ai kullu du'a'i mas'ala mushtamilun ala du'a'i ibada wa kullu du'a'i ibada mushtamilun ala du'a'i mas'alate duk wata addu'ar da mummuni zai in dai ta sunna zai yi ya roƙi Allah to sai ya yaba Allah sannan dai zai lokacin da kake yaban Allah kuma zaka ga ya haɗa da me da roƙon Allah maɗaukacin sarki mun gane ai to shi ne wannan so da wannan hadisi dai hadisi ne za'ifi so da ka ana buƙatan mutum ya zama mai zikiri ko mai yawa roƙon Allah والرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب dan Adamu ana in aka roƙe shi sai ya wushi ba ni ba ni shi kenan kawai ya bani bani kullum bani bani matan mutum fa shi ya aje ta a gida wajibi ne ciyar da ita ba kun mun karanta hadisi ba an fi kalayya aw dalliqu aw dalliqni dalliqni aw an fi kalayya ko ko ba haka mata take cewa ba to amma duk da haka idan ta cika bani bani yau bani sai mutum ya kuma abin wajibi ne fa sai ya kawo ka san yi tufaki su mata ba lugar da tafi musu daɗi kamar su ce babu su kuma maza ba lugar da suka tsana kamar babu haka Allah ya haɗa hmm. ni ga su nan ita za ta ce babu shi kuma bai san babu suna ku da wata kalma na Allah sai babu kawai wasu maza suke cewa kuma wajibi ka kawo babu yawwa <laughs> alhadiya wa salasun fa'ida ta talatin da ɗaya annahu ibada ibadati ku ji wannan fa'idar. zikiri shine a cikin ibadu yafi kowace ibada sauki wa huwa min ajalliha wa afdaliha kuma yana cikin mafi daraja ko mafi daukakar ibada gashi fi kowace ibada sauki amma kuma yana cikin mafiya daraja fa inna harakatal lisani akhaffu harakatil jawarihi domin motsin harshe ya fi kowane ya fi kowane motsi da kowace gaba ce hmm? fa inna harakatal lisani akhaffu harakatil jawarihi wa aisaruha mafi sauki mafi saukin motsi kowace gaba yanzu misali yadda baki na yake ta magana da a ce hannu ne nake ta rawa da shi haka ko kuma kafa ce ke ta tafiya har ba ƙaramar gajiya mutum zai yi ba amma in sai mutum ya magana wani sai ya ba minti mutum wani sai ya yawa 24 yana magana fa yanzu wanda suka karɓi zaben na sun yi awa awa kusan biyu a shirin da hudu suna magana dan tashi suke su je su huta kuma magana suke yi dan hutun su dan kaɗan ne walau harzaka udhun min al-insani fil yawmi wal layla da a ce wata gaba a cikin mutum za ta yi motsi fil a cikin yini wal lailati da daddare bi qadri harakati lisanihi gwangwadon irin motsin harshensa la shaqqa alaihi ghayatal mashaqqati yace wallahi da wannan ya masa wahala matukan wahala balla yumkinuhu zalika kai hakan ma ba zai yiwu ba a ce dulan laili da dulan nahayi mutum ya ta motsi da gabarsa ba hutu to la shakka alaihi kai la yumkinu ma hakan ba zai yi masa ba amma harshe sai ya tai ya tai ya tai ya tai in ma ka gaji qur'ani na da wata mu'jiza qur'ani shine afdalu anwa'i zikiri in kai karatu kai karatu ka gaji kana dan huta ka ji wani ya dauka kuma yana yi sai kawai ka ji kamar ya kara maka karfin gwiwa masu yin musaffa su daɗe sun san haka sun san fa'idar da ake samu a wannan sai ka zo kila ka zo da niyyar a izifi goma ne amma ba in ba wani abin da ba sai a iya minti ashirin kai sai a yi izifi ashirin ko talatin ba a gaji ba kuma ka ji ana neman ma a ƙara sai zikir الثانية والثلاثون فائدة تتلاتين بيو أنه jannati shi tushen aljanna ne tushe ne da ake dasawa da shan aljanna faqad rawa tirmidhi fi jami'ihi al-imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya ruwaito a cikin jami' nasa wannan dama shine littafin sunan sunan littafin tirmidhi na gaskiya jami'u tirmidhi akwai masu cewa sahihu tirmidhi kuskure ne amma ko ka ce masa jami'u tirmidhi ko kuma ka ce masa me ko ka ce masa sunan tirmidhi ana ce masa jami' sannan ana ce masa sunan amma kuskure ne masu ce masa sahihi al-imam tirmidhi bai sa ma kansa sharadin siha ba saboda littafan sa baya cikin as-sihahu hmm? yana cikin al-jawami'u ne ko kuma ya zama cikin as-sunan min hadisi عبد الله بن مسعود anhu الله عنه قال سيدنا عبد الله بن مسعود يتشي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqitu ibrahima lailata usriya bi na gamu da annabi ibrahim alaihi salam a daren da aka yi isra'i da ni daren da aka yi isra'i da ni mi'raji da ni a wace sama annabi ibrahim yake sama ta bakwai annabi ibrahim alaihi salam yana yana sama ta bakwai a sama ta bakwai annabi ibrahim yake hadisai da yawa ingantattu sun zo sun tabbatar da cewa annabi ibrahim yana albaitul ma'mur Allah ya ɗaukaka shi ya girmama shi ya bashi wannan matsayin sakamakon gina ɗakin ka'aba da ya sake yi to sai Allah ta'ala ya bashi albaitul Ma'mur hadisi sai ya sun tabbatar da haka akwai hadisi da yazo ya ce albaitul Ma'mur fi fi sama'il ula hadisi ne mawdu'i al-imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya ambace shi a cikin littafin sa al-fawaidul majmu'a fil ahadith al-mawdu'a akan cewa hadisi ne mawdu'i hadisin da ke cewa albaitul ma'amuru baitun fi sama'il ula hadisi ne da maudu'i na ƙarya ne albaitul ma'amur yana sama wata bakwai kuma annabi ibrahim alaihissalam a yake kuma hadisi ya tabbata a nan annabi ibrahim yake koyar da 'yan naziri eh 'yan noziri ba a nan annabi ibrahim yake karantar da su hadisi sahihi mazan sama ya ce zurarin musulmina ya ibrahimu Kananan yara musulmai waɗanda suka mutu ba su balaga ba to suna can annabi ibrahim ke karantar da su kaga shi ne farkon wanda ya fara karantar da nazir ainihin ne nazir gaskiya ba mariya montessori ba wace ce wata mariya montessori ana magana annabi ibrahim alaihi salam abul muwahidina hmm? millata abikum ibrahim huwa sammakum na min qablu wa fi hada annabi ibrahim Allah ya girmama shi ya bashi haka yace to annabi sama yace ya haɗu da annabi Ibrahim alaihi salam a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi faqala ya Muhammadu sai yace ya Muhammadu aqri ummataka minni salama yace kayi ma al'umma ka sallama daga gare ni ka ce ina gaida ka annabi Ibrahim yana gaishe mu wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turbati azbatul ma'i sannan ka ba su labari anna aljannata lalle aljanna tayyibatu turbati kasarta mai tsarki ce mai daɗi ce mai ƙanshi sannan azbatul ma'i ruwanta sannan ko mai daɗi ne shi hmm? ruwanta mai daɗi ne shine azbatul ma eh. wa haƙi tsi'anun sannan ita wani irin waje ne wanda yake madaidaici idan an ce qi'an jam'u qa'in ne alqa'u shine kwara daya qi'an jam'i ne jam'i al-imam ibn al-asir rahimahullahu ta'ala a cikin an-nihaya fi gharib al ya yace abinda ake ce ma al ya yace jam'u qa'in waje jam'i ne na alƙa ya ce wa huwa almakanul mustawi shi ne wurin da ya zama madaidaici ba tudu ba ba kwari ba alwaci kuma ya zama mai yalwa kuna jin sharaɗin kafin a kira waje alƙa'u sai ya cika waɗannan sharaɗa an ya kuna mustawiyan sannan an ya kuna wasi'an hmm? alwashi fi wata'ati alwasi'u fi wata'atin min al-ard yana da yalwa a cikin ƙasar da ake iya takawa ya'luhu ma'us sama'i fa yumsikuhu idan ruwan sama ya sauka a wannan wajen to sai ya rike ruwa wa yastawi nabatuhu sannan kuma abin da zai fito a cikin wannan wajen ya kasance madaidaici shi ma ya daidaita ba lalatacce ba wato gona mai kyau to haka annabi ibrahim alaihi salam ya siffanta aljanna sannan girasu ha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar eh? sannan abin da aka daddasa a cikinta giras ko giras ko abubuwan da aka daddasa a cikin aljannan nan sune ne subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar su ne su ne abubuwan da aka shuka a cikin aljanna tasbihi tasbihin da kake yi to shine shuka aljanna mutum zai shuka a nan amma ina zai je ya ga shuka a cikin aljanna sannan da me da cewa alhamdulillah sannan da cewa la ilaha illallah sannan da cewa wallahu akbar sannan akwai riwaya da ta zo ita ma ingantacciya ko hasana a shekul albani ya ambace ta a cikin silsilatul hadisi sahiha ya tabbatar da cewa hadisi ne hasan bi shawahidihi akwai wala haula wala quwwata illa billah sannan akwai hadisi da ya tabbata shi ma la haula wala quwwata illa billahi shajaratun fil janna mun mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah to wata bishiya ce ka daura babbar inuwa sannan kuma ga 'ya'yan marmari bayan ta baka inuwa sannan kuma ta baka 'ya'yan marmari sannan kuma ga faranninta masu ƙanshi wannan yana cin fa'idojin bishiya to la haula la quwwata illa billah aljanna ake samunta kun ga wannan yana nuna mana me falalar zikiri to daga zikiri ambatan Allah subhanahu wataala fa'idarsa ta talatin da biyu ita ce lallai shi dashen aljanna ne sau daga duk wanda yake ambatan Allah subhanahu wata'ala kamar yana makansa da shi ne a cin aljanna domin in ya tafi aljannan nan to ya